بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذين وأشعين دلينكم أشعين دلياغ وتنجماد الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دهو ليلة نبيه إلى ثلاثين دعاء ترى كما يوم ترى وتن أكو ميلادية دهو بيده مشاع تقص الله تعالى هدى مؤمن مسلاتي جامع الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه domin ci gaba da karatun hadisi na mako-mako a cikin littafin Dusul Ahkam min kalami khairul anam wallafar babban malami al-Imam al-Muhaddis Abdul Ghani ibn al Wahid al-Maqdisi al-Jama'ili alayhi rahmatullah muna cikin kitabul jihadi zamu tashi hadisi na 410 a irin kwafin da ke gabana mala yace wali muslimin مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما ما عذر أو غنيمة وأن حديث دعك كان كامنا أبايا حديث أبو هريرة رضي الله عنه تشيني ما لي كامنا ونلفتي da al-Imam Muslim ya kawo shi shine sai ki cewa wani muslimin a riwaya imamu imam Muslim rahimahullahu ta'ala mathalul mujahidi fi sabilillah a waccan an ce intadaba Allah sannan a wata riwaya ta Muslim تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي فهو علي ضامن an a aljannata aw urji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu na'ilan ma nala min ajrin aw ghanima aw wata riwaya kenan mun gani ai to riwaya wata riwaya da Imam Muslim ya zo da ita a cikin sahihin sa masalul mujahid fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wasallam yace misalin mutumin da yake jihadi dan hanyar Allah ta tabbata mutumin da yake jihadi akan hanyar Allah sai annabi sama ya ce wallahu alamu biman yujahidu fi sabilihi amma Allah shi ya san wanda yake yaki akan hanyarsa to misalin sa kamar salis sa'imil qa'imi kamar misalin mutumin da yake azumi ne da ayini alqa'imi kuma da daddare tashi ya layli wa tawakkala Allah lil mujahidi Allah madaukakin sarki ya ba da tabbas ga mutumin da ya jihadi fi sabilihi amma akan hanyarsa in tawaffahu idan ya karɓi ransa an yudkhilahu aljannata Allah ta'ala zai shigar da shi aljanna aw a saliman ko kuma Allah ya dawo da shi lafiyar salau ma'a ajrin tare da lada aw ganimatin ko kuma ganima wannan wata riwaya ce ta muslim ta zo da ƙari ƙari mai ban sha'awa na farko annabi sama ce, masalul mujahidi fi sabilillah ana kamanta halin mutumin da yake jihadi don ɗaukar kalmar Allah kamar yadda muka ambata idan aka ce jihadi ba ana nufin kawai yaƙi ba in ba ku manta ba a shimfidar da muka yi a karatun baya a karatun satin da ya wuce in an ce jihadi ba yana nufin kawai yaki bane da matakansa akwai jihadun nafsi yana da kaso hudu akwai jihadu shaitani yana da matakai biyu sannan akwai jihadu al-kuffar yana da matakai akwai jihadul munafiƙin mataki ɗaya ne a yaƙe su da harshe to a cikin jihadul shi ne ya halatta in an kai ma matsayin da za a ci a yaƙe su da makami to shine nan mali yake ka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kamanta mutumin da ke jihadi amma nan jihadin da ake nufi ana nufin yaki yaki ake nufi wato alkitab kenan to misalin mutumin da ke yaki amma sai annabi sama ya bada ka'ida sai ce fi sabilillahi akan hanyar Allah an karanta mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an masa tambaya game da mutum uku waye cikinsu yake jihadi akan hanyar Allah su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an rajul yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu ri'a'an ayu dhalika fi sabilillah qala man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah aka ce mutum ne gashi yaki yake amma dan ya nuna shi jarimi ne mutum ne yana yaki amma dan kare ra'ayi mutum ne yana yaƙi don ya nuna ma mutane waye a cikinsu yake yaƙi akan hanyar Allah annabi su mai ce dukkaninsu ba wanda yake akan hanyar Allah mutumin da ya yaƙi don kalmar Allah da zama ita ce maɗaukakiya to wannan shi ne yake yaƙi akan hanyar Allah to a nan ma sai annabi sama yake cewa masalul mujahidi fi sabilillahi misalin mutumin da yake yin jihadi wato yaƙi kenan akan hanyar Allah to amma sai annabi ya bada ka'ida sai ya ce wallahu alamu man yujahidu fi sabili Allah kaɗai ya san wa yake jihadi dan shi nan ne nan ne gizo ke saka Allahu alamu man yujahidu fi sabilihi Allah kaɗai ya san waye yake yaki dan akan hanyarsa ana iya fita mabambantan mutane duk yaki aka tafi amma ya kasance cikin su kowa niyyarsa ta bambanta na mal a'malu bin niyyat al umuru bi maqasidiha kowa da niyyarsa ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutumin yana yaki yana yaki yana yaki sahabbai suka ganshi sai suka ce ai wani dan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba dan aljanna bane wuta zai shiga mai riwaya yace sai na rika bin sa ina bin sa ina bin sa ina bin sa har sai da ya samu wani lungu inda babu mai ganin sa a filin yaki sai ya tada takobinsa, sai ya maida tsinin sama sannan marikin sai ya sa shi a ƙasa sai ya haka ya kwanta ta bayansa sai takobin ya cokalo ta bayansa ya ɓullo ta cikinsa ya mutu me yake ya kashe kanshi wanda ya kashe kanshi dan aljanna ne mutanen mu cewa masu kai wanda ya kashe kanshi ya kafarta ko ba dai ba ilimi bane wannan a'a ba dan aljanna bane kai manzon sa me yace an an ce mutum ba dan aljanna bane baya nufin cewa ya mutu kafir mun gane shi yasa kafiru nafsi mutumin da ya kashe kanshi ya halatta za a iya masa sallah za a iya masa wanka sannan kuma a rufe shi a makabartar musulmai malamai suka ce iyaka dai kada mutanen kirki manya-manyan mutane a gari su masa sallah kyale shi da mutane haka haka sai su mishi sallah domin ya zama darasi ga 'yan baya mun gane to shine na anasu ne ce Allah kada ya san wa yake jihadi dan shi to da niyyar nan ita ake magana kanta idan mutum yayi ne dan jarumtaka rana da ita Allah zai hukunci wanda ya fita yaƙi eh, domin hanyar Allah yake son ya bi kuma kalmar Allah ta kasance ita ce madaukakiya to wannan shine yake kan hanyar Allah to misalin da sai annabi ne ce kamasali as-sa'im al-qa'im la dan ta kaman misalin mutumin da ke azumi ne kuma yake kiyamul layl ga azumi kuma ga kiyamul layl duk mutumin da ya fita jihadi dan Allah akan hanyar Allah to ladan da Allah ta'ala zai bashi kamar misalin mutumin da ke kiyamun laili ne da daddare sannan ayi ne kuma ya azumi sannan sai an so yace wa tawakkala Allah ala al-mujahid al-mujahid fi sabilih Allah ya dauki tabbas shine zaminun da shine tazammana Allah ya daukan makansa tabbas ya ba ya ba da tabbaci ga wanda ya fita yaki dan shi in tawaffahu in har ya karɓi ransa aka kashe shi a wajen yakin an yudkhilahu aljannata sakamakon sa aljanna yurji Abu saliman ma'a adlin aw ghanima mai jihadi baya faduwa ƙasa banza idan Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ransa sakamakon sa shine aljanna amma sharadin shine zai kasance fi sabilillah yake sannan na biyu idan har Allah madaukakin sarki yasa ba a kashe shi a wajen yakin ba to zai dawo da lada kuma ya dawo da ganima ga lada ya samu ga kuma ganima ya samu kun ga fa'ida ke so daga wannan hadisin shi ma ƙarin bayani ne a game da hadisin da ya gabace shi wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maqlumin yuqlamu fi sabilillah illa jaa yawm alqiyamati wa ku yadma al-lawn launu launu dami wa rihu rihu an sake baitowa daga sayyiduna abu hurairah radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min maklumin babu wani wanda za a ji ciwo al-kalmu shine ajima mutun ciwo Kumamin maklumin babu wani wanda za a ji ma ciwo yuklamu fi sabilillah da za a ji masa ciwo akan hanyar Allah a jahari illa jaa yawmal qiyamati wa kalbuhu yadma face sai ya zo ranar lahira wa kalbuhu yadma ciwon nan da aka ji masa yana zidda jini yadda aka ji masa ciwon to haka zai tafi wajen Allah subhanahu wa ta'ala ranar gobe alkiyama da jinin za a ganshi da ciwon za a ganshi allaunu launu dami idan aka kalla ciwon gashi nan da launin jini launin jini ja kenan ko sannan warrihu rihul misk amma kuma wajen da yake a filin tashin alkiyama zai buda ne da kanshin turaren almiski turaren almiski a cikin turarurruka balarabi yana girmama shi eh, yana cewa wa kam ibin ya kuhu wa la miski. Ah, in kowane turare yana kan shi to bai kai almiski kan shi ba da wannan ne a shari'ar musulunci aka ba da dama hadisai sun zo ya halatta idan mutum ya mutu a jihadi na musulunci in an ga dama za a iya mishi wanka a masa sallah in kuma an ga dama a kai shi haka nan a cikin tufafinsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi riwaya sun zo kala akwai riwayar da take nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana idan ana jihadi aka samu sun rasu to annabi sallallahu yana musu wanka sannan kuma yana musu sallah akwai riwayar da suka zo ba a musu wanka ba a musu sallah wanda ya tabbata a wasu a shekara ta uku bayan hijira wannan da aka kashe su su saba'in a uhudu daga cikin su akwai sayyidina hamza radiyallahu anhu akwai irin sayyidina mus'ab ibn umayr akwai irin su anas ibn nadar da makamantansu su abdullahi su abdullahi ibn haram su amr ibn al-jamuh da makamantansu wanda aka kashe su a uku to an yi sabani akan su eh, wasu malamai suka ce an musu wanka akwai ruwayan da suka zo cewa an musu wanka an musu sallah akwai ruwayan da suka zo kuma ba a musu wanka ba a musu sallah ba al-imam ibn qayyim rahmatullahi alayhi a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad da ya dauko hadisan duka ya kawo sai ya ce wannan na nuna annabi sama ya ma wasu bai ma wasu ba so daga sai ya zama fikhun musulunci shine idan mutum ya mutu a fagen fama na musulunci to an ga dama a masa wanka an ga dama kuma a ki masa an ga dama a masa sallah an ga dama a ki masa me yasa ba za a masa wanka ba saboda ga annabi sama ya ce ko an wanke jinin to ranar gobe kiyama zai tashi da wannan ciwon nasa zai tashi da ciwon kuma za a ga ciwon da jini kamar yanzu aka ji masa me yasa ba za a masa sallah ba sallah dama ana yin ta ne domin neman gafara to shi Allah ya ce ya gafarta mata to me kuma za a mai ita sallar gawaye addu'a ake اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله ووسع مدخله اللهم اغسله بالثلج والماء والبرد اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن عمتك فقد نزل بك وانت خير منزول به اللهم ان كان محسنا فزد في امتانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته haka haka ka ne ba masa gabara ake to shi shahidi ba ma shi kansa ba riwaya sahihiya ta zo ta tabbata cewa daga cikin falalar da Allah ta'ala zai ma mutumin da aka kashe shi a filin yaƙi na musulunci idan ya mutu da niyya mai kyau dan Allah ya buke yaki ba dan wani abu ba to daga cikin falalar da Allah ta'ala zai masa za a bashi ceton mutane 70 daga cikin danginsa kaga ba ta kanshi shi yake ba shi shi ya riga ya sha a'a danginsa ma za a bashi guda saba'in masu imani wanda sun cancanta kila su shiga wuta amma sai a bashi dama cewa ya ceto su su tafi aljanna sakamakon bada ransa da yayi ya zama mai arha a filin yaƙi na musulunci so daga jihadi irin na musulunci na ƙa'ida falalolinsu suna da yawa to gashi wannan ke sannan wannan falalar ta karama ta cewa za su tashi wa kalmuhu yadma ta tabbata cin a duniya Abdullahi ibn Hara, baban sayyidina Jabir Jabir ibn Abdullahi al-Ansari sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda aka kashe su a yakin a yakin a yakin a yakin Uhud ya tara ya haifi ya mata su kai tara Jabiru shine kadai namiji a cikin 'ya'yansa. ya zo lokacin da aka ce za a tafi yakin uhud ya kira jabir ya ce ma jabir ina jin ba zan dawo wannan yakin ba sau da aka ga 'yan uwanka nan mata ka kula da su sannan bashin da ake bi na ka biya mu ilai ko Allah ya nuna masa so ka yana cin waɗanda aka kashe su mutane saba'in a wannan yaki bayan shekaru da yawa wasu malamai suna ganin an kai shekara arba'in da wani abu sayyidina muawiya radiyallahu anhu a lokacin shine khalifa sai ya zo madina da niyya za a yi wani aiki a madina a kusa da makabaratu shuhada a kusa da makabartar uhud inda aka rufe waɗannan bayan Allah da aka kashe su su 70 shikenan sai ta kama sai an haɗa kaburburan wasu an canza musu waje jabir radiyallahu anhu yace sai aka je aka haɗa kabarin babana abdullahi ibn haram yace anan aka tare lokacin da aka tare shi haka muka kai shi dama aka rufe shi haka yi da hannun yace sai na tafi da aka buɗe gawarsa a cikin kabari bayan shekaru arba'in da wani abu da suka wuce yace sai na ja hannun sai na ɗaga hannun hannu ya biyo ni kaga hannun gawa shekara arba'in abin da ake tsammani na farko dai ta zama ƙasa ko to ba ta zama ƙasa ba idan ba ta zama ƙasa ba abin da ake tsammani ta sandare ko to ba ta sandare ba ya ce sai daga hannun yana daga hannun ya ce yadda ciwon yake haka yadda aka ji masa shi haka yake sai hannun ya sake mai komawa yadda yake da kansa yadda ka san mai rai kaga wannan karama ce to wannan wannan jinin shine zai bi shahidai har a filin tashin alkiyama za su tashi ciwon da aka ji musu sai a ganshi yana jini a idan mutane za su ga ganin a matsayin jini ne amma kanshin da za su rika ji a ka'ida jini wari yake in baka ce masa wari bai na da gadi to sai ya zama kanshi yake da shi kanshin kuma kanshin turaren almiski idan an sha faɗa mana cewa idan aka ce turaren almiski ba dole bane ya zama almiskin garin sai ka ɗauki kowane turare da kake ganin ya fi kima ka fi jin daɗin ƙanshinsa sai ka kamanta shi da shi shine almiskin ka wato turare mai kima mai daraja mai daɗin ƙanshi wannan falala ce daga cin falalan waɗanda suka mutu ko kuma aka ji musu ciwo ko da ba su mutu ba kuma malamai wasu daga cin malamai suka ce wannan ko da ciwon ya warke ko da ciwon ya warke mutum ya ci gaba da rayuwa ciwon ya warke ko in aka tashi a filin tashin alkiyama ko za a ganshi domin anan suna cewa ma min makluni domin alkalmu la yadullu ala annahu ma jin ciwo baya nuna cewa mutum ya mutu yana iya yiwa mutum a ji masa ciwon a yaji ya dawo ya ci gaba da jinya ya warke ya ci gaba da rayuwa ma dama dai an taɓa ji masa wannan ciwon a filin ta a filin yaki na musulunci to ranar gobe alkiyama sakamakon da Allah ta'ala zai masa shine ya kasance ciwon nata ya zo kamar yadda aka ji masa kuma ga alamar jini na? amma kuma kanshinsa kanshi ne na turare mai kanshi wannan falala ce ta masu jihadi hadisi na gaba an abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khayrun mimma tala'at alayhi ash-shams wa gharabat wannan hadisin an samo shi daga sahabban annabi sallama abu ayyub al-ansari wato khalid ibn zaid abu ayyub al-ansari mun haɗu da hadisansa tun a can baya musamman a cikin kitabul to da kuma kitabul hajj a kitabul Sahara a kitabul hadisin sa ya zo da ke bayani akan akan bayika sannan kuma a cikin kitabul hadisin sa ya zo ko kuma tambayar da Abdullah ne Mas'ud radiyallahu anhu lokacin da suka yi abin nan suka suka yi musu da Ibn Mahrama Miswar ibn Mahrama al Miswar ibn Mahrama yace ma Abdullah ibn Abbas eh, annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana aikin hajji baya wanke kansa shi kuma Abdullah ibn Abbas yace a yana wankewa suka yi musu sai sayyiduna Abdullahi ibn abbas ya aika wani almajirin sai ya ce ka je wajen abu ayyub al-ansari ka tambayo mana shi shin annabi sama yana wanke kansa idan yana aikin hajji aka je aka tambayo sai aka yi ta'a ma abu ayyub al-ansari a lokacin yana wanka kuma shi ma aikin hajjin yake in ba ku manta ba to shine nan hadisin sai ya sake zuwa Khalid ibn Zaid sannan daga cikin falalarsa a gidansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka gidansa gidan bene ne a lokacin da annabi wasallam ya hijira daga makka zuwa madina ya sauka a kuba kuba unguwa ce a bayan madina to da ya dan ci zango a can har ya juma'a farko a nan eh, wasu malamai suka ce juma'o'i uku ma yayi sannan daga baya sai ya shigo garin madina cikin gari to kafin ya gina gidansa matansa su koma ya gina masallaci to a gidan abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu ya sauka abu ayyub yana da gida bene ne sama da ƙasa sai ya ce annabi sama ya koma sama a sama shi kuma yana ƙasa kamar yadda malaman sira suka ruwaito ya ce ba zai kasance a saman annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne abu ayyub al-ansari ya ce annabi sama ya ce ghadwatun fi sabilillah safiya ɗaya da mutum zai je ya yi a kan hanyar Allah ta jihadi aw rawhatun ko kuma yammaci in bai samu jihadin da safe ba to ya samu zuwa da yamma khairun mimma tala'at alaihi shams wa ghabat to wannan safiyar da mutum zai yi ko shi da mutum zai yi ɗaya daga cikin su ta fi alkhairi fiye da duniyar nan da abin da ya fito ko ranar da ta fada a cikin ta abin da tala'at alaihi shams wa ghabat zaka iya kirgawa abin da rana ke fitowa a kansa ta fada a kansa guda nawa ne motoci guda nawa ne a duniya da za ka yi lissafa gidaje guda nawa ne a duniya da za ka yi lissafa duniya ba ta ce ba najeriya ba ba jihar kaduna ba ba zariya lo karamar hukumar zariya ba ba tinin duk ba a duniya ga baki da ake magana kaga wannan ma falala ce daga cikin falaloli na jihadi akan hanyar Allah amma da niyya da kuma ka'ida da kuma sharuɗan da aka ambata su ne kamata mu kawo a kwakwalwa عن عنس بن مالك رضي الله عنه قال قال وسم غزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها إرن شين شيما يا كاوت رواية أبو أيوب الأنصاري وأنكما رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه شيما دي أبو مكيشيوا غزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها bambancin su can an ce khairun mimma tala'at alaihi shamsu wa gharabat wannan kuma khairun min ad-dunya wa ma fiha yaƙi da mutum zai je na musulunci mai ƙa'ida a ƙarƙashin shugabanci shugaban musulmai an faɗa mana sharaɗin farko ba a jihadi sai da shugaba ina ta wannan sharaɗin domin a yau a duniya wasu suna nan sun ce jihadi suke amma ba jihadin musulunci suke yi suna su kaɗai suka san manufarsu na faɗa mana cewa ba a yadda da shugaban tare kano ke ba duk shugaban jihadi a musulunci wanda ya tace ya zama shugaba to fitowa zai a ganshi shi ya rika ba da umarni ba ya makale bai boye wannan jihadin mutum ya je da safe ko ya je da yamma khairun min ad-dunya wa ma fiha shi ya yafi alkhairi fiye da duniya da abin da ke cikin shi. shi ma wannan hadisin irin sai وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة فقال رسول سلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال ثلاثة حديثي لك أبو قتادة أبو قتادة شيني الحارث بن ربيعي حديثاً sun gabata a baya al-harith ibn rabi'i sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne yana da kissa a lokacin da ya tafi fadar kai abin nan sarkin sarkin sarkin sarkin farisa wato azimu faris wato kisra ana cire takalmi daga daga mitoci da yawa al-haris ibn rabi'i wato abu qatada ya tafi da takalmin shi aka je aka ce ya gabatar da kansa waye shi yace inna qaumun أخرجنا الله سبحانه وتعالى لنخرج عباد الله من عبادة إلى من عبادة عباد الله إلى عبادة الله وحده ga tarihin mu in ba san mu ba mu wasu mutane ne da Allah ta'ala ya fitar da su domin mu tsamo mutane daga bautar mutane su koma suna bautar ubangijin mutane shine Allah kuwa ta'ala. wataala shine Abu Qatada yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunayn mun fita yaƙi tare da annabi sama a hunai. Hunai, kamar yadda aka sha mana bayani a baya shine yaƙin da aka yi shi kai tsaye bayan yakin Fatu Makka a lokacin da aka yi Fatu Makka a shekara ta takwas a watan Ramadan garin Makka ya dawo ya zama garin musulmai aka rusa gumaka aka tsarkake Ka'aba Makka ta tashi da garin kafirci ta zama garin musulunci to bayan an gama wannan sai kabilin da suke kusa da garin makka daga cikin su akwai waɗanda ake cin su al ahwaz eh, a hunain a wani waje da ake ce masa hunain sai suka fara harbin iska suka ce to tun da suka gama manzalar sulama ya cinye garin makka yanzu garin makka ya da zama garin musulmai to yanzu kansu za a yi su daga suka fara harbin iska suna abubuwa shine daga nan sai mun same ce to a wuce a tafi hunain a koya musu da nan abun ban mamaki da aka je yakin sai Allah subhanahu wataala musulmai sai Allah ya jarrabu musulmai musulmai sai suka ga suna da yawa dama daga cin abin da Allah ta'ala bai yadda da shi ba shine ku alfahari da yawa duk ranar da kuka ce mu muka fi yawa to sai Allah nuna muku ba ku da ba ku da yawa yawan ku zai zama ba da amfani a abin da ake bukata shine ko kun ga kuna da yawa to ku tabbatar da cewa nasara a hannun Allah take ku kyautata niyyar to sai musulmai sai suka ga suna da yawa da suka ga suna da yawa shikenan sai suka rudu wa yawma hunayn id a'jabatkum anfusukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum Musulmai sai suka ga suna da yawa sai suka yi gururi da ja muna da yawa lan nuqlaba min lan nuqlaba min qillati in dai karanta ke sa a ci nasara akan mutane to mu ba za a ci nasara akan mu ba suka ce haka li'annana kafiru muna da yawa sai Allah koya musu darasi sai gashi kafare sun sun kora musulmai suka musulmai suna guduwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana halummu ilayya ana rasulullah halummu ilayya ana rasulullah shi ku dawo ga ni nan ni ne manzon Allah annabi sama ya rika fadi yana anan nabiyyu la kadhib ala ibn abd al-muttalib anan nabiyyu la kadhib ala ibn abd al-muttalib ni ne annabi ba da ƙarya ba kuma ni ne jikan abd al-muttalib so daga daga baya musulmai suka dawo aka ci gaba da yaki kuma nasara ta kasance ga musulmai to a wannan yakin na Hunayn akwai sababbin musulunta da yawa wanda a fatu maka suka musulunta to sai manzo sama ya bada wata ka'ida ta karfafa gwiwar sojoji kamar yadda muka faɗi a karatun baya cewa daga cin abin da musulunci yake da shi na tsari ana son soja kullum a lallashe shi a karfafe shi a bashi abin da zai ji a zuciyarsa cewa yana da tabbas ko kashe shi aka yi iyalinsa ba za su ga kaskanci ba sannan shi kan shi rayuwar shi an shi wani abu da zai karfafe ta ba shi ke na kyale shi ba albashin shi ma babu kuma an kashe shi shi ke an kashe shi ya tafi ke wannan baya cin abin da zai sa soja ya duk kowane soja ne yana bukatar wannan to sai man sama ya bada wata gara basa ga karabatar to shine Abu Qatada yace kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi ila Hunain mun fita tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama zuwa yamin Hunain wa dhakara qissatan Abu Qatada al-Ansari radiyallahu anhu ya ambaci wata kissa wato abubuwan da suka gudana tun daga fitar su har zuwa lokacin da aka zo za a yaji da aka zo fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace man qatala qatila ga ka'ida duk wanda shine yaje ya kashe wani abin kashewa wato a cikin kabarai lahu alaihi bayyinatu yana da hujja da tabbatar da cewa shi ya kashe shi to falahu salabu duk kayan wannan mutumin da aka ansa to an bashi kai ya kawo su a cikin ganima kuma wannan ya ga ba ta ce man qatala qatilan duk wanda ya kashe wani kafiri lahu alaihi bayyinatun yana da hujjar da zai nuna cewa eh shi ya kashe shi falahu salabu duk abinda ya karba nasa abinda wannan kafirin yake da shi da aka kashe nashi sa nashi ne silken da yake da shi nasa ne tufafin da ya nasa idan akwai wasu kuɗaɗe da yake da su duka an bashi ba sai ya kawo araba a cikin yamima ba ka'idar yaƙi a musulunci idan aka je ita ce idan aka yi yaƙi to duk dukiyar da aka ansa ko haɗa ta ake yi a wuri ɗaya haɗa ta ake yi a wuri ɗaya ya halatta idan ba a bar wannan garin ba a riƙe ɗiba ga baki ɗaya a ci tare misali a cin abin da aka ansa har da abinci to ya halatta a rika ɗiban buhunhunan ana dafa ma mayaka na musulunci su ci sannan idan aka bar garin to daga nan ba za a sake ci ba sai a bari sai an zo cikin garin musulunci sai a raba yadda ake rabawa kuwa za a kasa gida biyar wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil idan aka zo abinda da za a yi shine duk abin da aka tara gabaki sai a kasa shi gida biyu kaso daya hakkin Allah ne da sa sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam so da kashi ɗaya kenan shine abin da ake ce shi khumsul ahmas wato ɗaya cikin biyar ɗin abin da aka tara gabaki ɗaya sannan kuma arba'u arba'u al-ahmas din abin nan guda hudun su kuma kaso hudun to su ne za a raba idan mutum ya tafi akan abin hawa ne kamar doki ko raƙumi ko jaki ko alfadari a wancan lokacin to sai a bashi kashi uku kashi biyu na abin hawansa kashi ɗaya kuma nashi idan ko a kafa ya tafi to sai a bashi kashi ɗaya kafa mun gane wannan ita ce ka'ida to haka ake kasa to amma nan sai man sama ya bada wata ka'ida sai ya ce man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun bayyinatun falahu salabu qala ha talatan annabi ya faɗa haka sun uku domin karfafa sojojin musulunci malaman mu na hadisi da malaman fiqh sun yi sabani akan wannan wasu malamai suka tafi akan cewa wannan ita ce ka'ida a kowane yaƙi annabi sama ya bada ka'ida ce cewa duk in aka je yaƙi to a bada wannan gara ba a ce duk wanda ya kashe wani kafiri ko duk abin da ya ansa nashi kai ya kawo an bashi nashi ne amma da sharaɗin ya zama yana da hujja yana da shaida da ta tabbatar da cewa ai shi ya kashe shi idan ko babu shaida shi eh, an faɗa muna jin a sati a karatun bayana lokacin da aka kashe Abu Jahal Abu Jahal matasa guda biyu suka kashe shi معاذ بن afra da معاذ بن الجموح su ne suka kashe matasa ne guda biyu dukkanin su su ce ta 14 ba amma annabi sama ya ba da izinin su tafi yaki saboda maharba ne sun iya harbi so da su kashe da aka zo eh, annabi sallama ya ce wa ya kashe shi sai suka ce dukkanin su suka kashe shi aka ce to kowa ya kawo shaida sai aka je aka kowanne abin nan tinsa kibau gashi nan a jikin abu jahal sai masu mai ce kila kuma ƙasar duka ku biyun ku kaɗu ku kashe shi kaga bayyana kenan ya zama akwai shaida wasu malaman suka ce a'a ba ka'ida bace amma ba ƙa'ida ka'ida bace shari'an musulunci ta bada a'a an wakkala wannan ne zuwa ga shugaba idan shugaba ya zo aka zo yaki yaga yana da yana sanya ya karfafi sojojinsa ko sai musu wannan amma ba an ce ayi bane a kowane yaki malamai da yawa sun tafi akan wannan fahimtar cewa ba ka'ida bace mustamirra a'a an ba shugaba dama in aka zo yaki yana son ya karfafi sojojinsa sai ya ce man qatala qatilan lahu alayhi bayyinatun falahu salabu duk mutumin da ya kashe wani abun kashewa kafiri in dai ya kawo shida da za ta tabbatar da cewa shi ya kashe shi falahu salabuhu to duk abin da ya ansa na wannan kafirin an bashi nashi makamunta, kayan sawanta da sauran duka dukiyar da yake tare da ita duka an bashi mun gane ai shi yasa sayyidina sayyidina sayyidina Umar radiyallahu anhu haka ya makali a lokacin da ya kashe Hurmus da Khalid ya kashe Hurmus a sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu da ya kashe hurmus shi ne ya bashi ya ce to malamai suka ce ta kai wajen dinare ɗaya ta gaba karamin kuɗi ba ne ko wannan ita ce ƙa'ida, sau da haka an ba shugaba dama shi ya kalla idan ya ga akwai maslaha a game da yin haka to ya yi idan babu maslaha kawai ya bayar. ba sai ya faɗi wannan maganar ba ya zama dukkan dukiyar da za a tara bayan an yaki abokanan gaba ko a tara ta ta zama a matsayin ganima in an zo sai a kasa ta kamar irin wancan kasan da muka yi bayani cewa kashi ɗaya na annabi sama ne to yanzu da ba manzalar sama wa ake ba da misali za a ce yanzu akwai shugaba na musulunci da za a fita yaki a je a yi ai ba annabi sama a cikin mu ko annabi sama ya rasu to wa za a ba wannan hakki ne na baitul mali za a dauki hakki ɗaya akai kai baitul mali sannan shugaba na musulunci a cikinsa zai rayu zai a sa zai samu abin da zai ba zai ci gaba da ciyar da iyalansa sannan kuma talakawa da marasa shi da marayu duk a wannan shine za a tara yana ɗaya daga cikin abubuwan da musulunci daular musulunci take samun ta na shiga daular musulunci tana da hanyoyi a irin wancan lokacin tana da hanyoyin shiga kuɗi daga ciki akwai ganima in an je hubusin da wato ɗaya cikin biyar ɗin za a ɗauka a kai dokin bayi sannan daga cikin hanyoyin da daular musulunci take samun dukiyar da akwai akwai zakka da mutane suke badawa sannan na uku akwai haraji wani yin haraji haraji da ake ɗora ma waɗanda ba musulmai ba akwai malaman da suke ganin akwai zariba ko bara'in. dukkan wani ko musulmi ne shi sai a ce to duk abin da ya samu bayan zakarsa to ya rika ba dole musulunci wani abu domin haɓaka ta kaga tsarin musulunci ba tsayawa kake so ka rike hannu ka ce komai gwamnati ta ba irin yadda rayuwar mu take a yau Allah ganar da hadisi na gaba an salama ibn al-aqwa radiyallahu anhu qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aynun min al وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفلني سلبه وفي رواية فقال من قتل الرجل فقالوا ابن ا فقال له سلبه أجمع ج وانا حديث عن ساموشي لك الصحابه ان يصل سلمته من العكوى شيما من ترجمه سعبايا يشيع النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين wani dan leƙen asiri daga cin kafirai ya zo ma annabi sallama ayin shine aljasus al'ain aljasus eh, abin nan malaman balaga suka ce an kira shi da al'ain min babu ilahi juzi wa iradatil kull ai da me yake aiki dan leƙen asiri me ke aiki bakin shi ke aiki ko idansa yanzu da za a ce akwai wani abu da ake son a yi bincike a masallacin nan sai a tuwo ɗan leƙen asiri ba mu ce babu kuma mayan ɗin ba in akwai shi aiki shi amma ya je ke gaskiya eh, in misali wani bincike ake yi a masallacin nan misali idan ya zo ya ba magana zai yi ba kawai kallon kowa zai ta yi abinda matasa suke ce mataku ko takun kowa zai rika yi kallo ba kalmar su bace to zai kalli kowa da yake abubuwan shi kaga bakin shi bai magana ba san dan leken asiri da surutu ba sai dai idan maganar da yake magana ce ta bugar ruwan ciki ya bigi ruwan cikin ka domin ya san me ake ya matsi labarai wannan amma asali idan shi ke aiki ku shi yasa ke laraba da suke ce masa al'ai amma sunansa shine jasus jasus kenan spy kenan dan leken asiri wanda zai zo ya zauna ya naɗa ya naɗa sai je ya kai mun gane akwai shi a tsarin musulunci ku shi kenan sai wannan ɗan leken asirin ya zo lafazin al'ain a larabci yana da ma'anoni sun kai ashirin al'ain ka gane daga ciki akwai al'ain wannan mai alatul basar ido ko da kake gani sannan akwai al'ain bi ma'ana al'yambuwa mabubbugan ruwa Eh, inda inda ruwa ke fitowa mabugar ruwa eh, ka ce inda ruwa ya fassara kai ina son in yi hausa gaske ne mabuga ainihin ya hausa ba ka fasa ka ce ido mabugar ruwa ana ce masa ayi sannan ɗan leken asiri ma ana ce masa al'ayin ana zaune manzala ta salma yana tare da sahabban sauruwa huwa fi safari yi tafiya ce wani ɗan leken asirin kafare sai ya zo kawai sai shiga cikin sahabbai ya zama fajalata inda ashabihi tahajjar kawai sai ya zauna a cikin sahabban annabi sama kawai sai ya rika magana in an yi magana shi ma ya sa baki eh, ana tattauna abubuwan da suka shafi musulmai shi ma sai ya zama ya haka yana sa baki sai za shi ma ya bada da amma ya komai sun man fatala daga nan kawai sai aka neme shi aka rasa ya tashi ya tafi sai ya juya ya tafi فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai mutum ya ce ku je ku nemo shi ku فقتلته ني سلمت بن العقوع سينا كشش فنفلني سلبه da aka zo sai mun sami ce duk kayan shi baki daya aka ba وفي man ƙasalar من قتل الرجل النبي تنبأ cikin kuwane ne ya kashe shi فقالوا sai sahabbai suka ba da amsa suka ce Ibnul-Akwai. ai Ibnul-Akwai ne ya kashe shi wato salmat Ibnul-Akwa. aqwa da lahu salabuhu ajma'u sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga baki ɗaya. kayansa duka nashi duk abin da aka sama a hannun wannan dan leken asirin kaga wata kila hada jama'a. komai duk ga baki daya aka ce an bashi nashi aka tattara aka ba salmatu dul aqwa to hadisin malamai sun tattauna spy wato dan leken asiri kala uku akwai muharibi akwai zimmiyi ko mu'ahad an hada su wasu malamai sun hada su waje daya sannan akwai muslim akwai lalle leken asiri kafin shine hadisi ya tabbata hukuncinsa malamai sun yi ittifaki kakaf ya kutalu kashe shi ake saboda ya fi shafi fiye da soja ɗan leƙen asiri ya fi shafi fiye da soja domin soja an san kowaye shi amma ɗan leken asiri zai shigo cikin ku ya naɗi labarai ya san sirrin ku shikenan sai ya je kai a samu lagon ku a ci nasara a kan saboda malaman musulunci gabaki ɗayan su sun yi ittifaki akan cewa anna al-ayn al yuqtal cewa dan leken asiri na kafirai kashi shaki kafirai amma na yaki shine al-buhari ana tsakiyar yaki da mutane kafirai akwai yaki tsakanin daular musulunci da daular kafirai sai a samu ɗan daular kafiran nan sun turo wani yanzu ya musu leken asiri idan musulmai suka kama shi hukuncinsa shine kawai a kashe shi ba malamin da ya saba shi nan manzo sama ya bada hukunci tafiya ake yi amma waɗannan mushrikan akwai yaki tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin yaƙi ake so da aka sai suka tuwo da yan asiri ya zo ya zauna a cikin musulmai yana na ɗan labarai domin ya je ya ji sirrin musulmai sai ya je ya kai mai uwansa kafarai sai su samu nasara a kan musulmai so da kamar sama ya ce a kashe shi na ɗaya ke na biyu akwai azumi yu'awil mu'ahad kafiri ne amma sai ya kasance kafirin amana kafirai ne na amana suka ce tun yadda za su zauna a cikin daula ta musulunci duk dokokin musulunci waɗanda suka zama ba wanda suka zama ba su ci karo da musu da addinin su ba za su kuma ba za su yaƙi ba za su yaƙi musulmai ba sannan ba za su haɗa kai da wasu su zo a yaƙi musulmai ba aka ba su ana zama haka su ne ake cin su ahlul jinna to ana nan ana nan sai su turo wani ɗan leƙen asiri ya zo sai a ganshi yana rayuwa a cikin musulmai watakila ha a ganshi ya zo yana alwala ya shiga masallaci amma ba musulmi bane shi sai labari ya bayyana cewa ai leƙen asiri yake yi to malaman musulunci suna da maganganu guda biyu a kansa malamai wasu suka ce a nan in taɓa zimmatu a nan tun da aka kama shi yana leƙen asiri to hukuncinsa shi ne a kashe shi babu wannan amana yanzu ba kafirin amana ba ne shi yanzu ya zama maci amana ya zama kafiri mai cutar da musulmai so da ka malamai wasu suka ce a kashe shi wasu kuma malamai suka ce a'a abinda za a masa shine sai dai a yi masa ta'aziri wato a masa hukunci na ladabi sannan kuma wannan alaƙar da ke tsakanin daular musulunci da su bata kwanci amma magana farko ta ce domin ai ai ai ai ai banu quraiza abinda suka yi ke annabi sama kuma ya wagwara alƙawarin da ke tsakanin shi da su aka kuma je aka yaƙe su to sai na uku shine sai ya kasance musulmi ne amma kuma sai a same shi yana leƙen asiri yana kai makafarai shi ma malamai sun yi sabani a kansa wasu suka ce ai daga nan yana nuna cewa ba musulmi bane wasu kuma suka ce a'a yana nan a musuluncin su amma za a masa ta'aziri malamai da yawa sun tafi akan wannan ma'ana akan wannan fahimta saboda abin da ya faru da Hatib ibn Abi Balta Hatib sahabin Annabi sama ne ya je Badar a lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya niyyar zai je ai fatu Makka sai Hatib ibn Abi Balta sai ya rubuta wasiƙa ya rubuta wasiƙa ya bayanin cewa ga Annabi sama nan na zuwa zai kawo kafiran Makka hari saboda haka su shirya ya ba wata mata tsohuwa ta ɗaura a cikin kitsanta ta tafi da shi bayan wani lokaci Allah ta'ala ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abinda Hatib ibn Abi Balta'a yayi radiyallahu anhu annabi sama yace to sai ya tada sayyidina Ali da Az-Zubair ibn Al-Awwam radiyallahu anhuma yace su je su bi wannan matar su kwato wannan wasiƙa da sayyidina Ali da Zubair ibn al-Awwam suka kama hanya suka tafi suka tarar da wannan masu tayi nisa ta shiga daji ta fara tafiya mai nisa sayyidina Ali yana zuwa da shi da Zubair ibn al-Awwam yace kawo ta ce me ce wasiƙar da ke tare da ita ce ni ba ni da wata wasiƙa irin yadda mutum yake mara gaskiya yake sayyidina Ali yace wallahi tallahi ina tare da wasiƙa Hadu ibn Abi Balta'a ya baki kuma ga abin da ke cikin wasiƙa annabi sama ya mu labari kuma a annabi sama zai karya ba ko ki bada ko kuma yanzu yanzu nan zamu miki tsirara mu kwaci sai ta tsorata dama tsoratar da ita suka yi shikenan sai ta dauki sai ta kwance kallabinta ta ciro da eh, ta ciro wannan wasiƙa a cikin kitsanta shikenan ta mika musu aka kama annabi sama aka karanta ga tarin sahabban annabi sallama ɗaya daga cikin sahabbai ya tashi ya ce ya rasulullah da'ani adrib unuqa hadha almunafiq ya ba kin Allah kyale ni in wannan munafiki anan su mai ce a'a ai ya je badar ya je badar ko da ka ba munafiki bane shi ya je badar ko da ka ba za a kashe shi ba shike anan su mai ce to kai hafiz me yasa kai wannan yace ya ma'aikin Allah wallahi ba sharri ne ni ya shirya ba musulunci ba ka san a Makka akwai sauran dukiya ta ba to dan adam da san dukiya ni kuma kabilar mu ba ta da karfi so da kana san idan aka kai harin nan za a yi kace kace da garin makka to shi yasa na sanar da su dan su dan tausaya min su dauki dukiya ta su dan boye mini ka ta lalace shikenan hadu na Abi balta ya tuba ana nan ana nan wata rana wani bawansa wani abu ya faru da tsakaninsa da shi a nan sama yana da rai bawan ya kawo ƙara wajen annabi ana tattauna sai ya ce wallahi la yadkhulanna na an-nara Ya yace hadizin nan dan wuta ne manzon sa ya ce wallahi lan yadkhulan nara hadibu ba zai taba shiga wuta ba annabi sai ya ce innahu shahida badran wal hudaybiya ya je badar kuma ya je hudaybiya saboda haka ba zai shiga wuta ba to wasu malamai wannan hadisin suka rike akan cewa dan leƙen asiri musulmi ya yi aikin leƙen asiri ya je ya faɗa ma waɗanda ba musulmai ba suka ce wa'azzar za a masa ta'aziri wala yuqtalu ba za a kashe shi wannan haka aka kasance a yau a dokar duniya haka yake cewa ɗan leƙen asiri spal ya fi sharri fiye da soja shi yasa za ka ga ƙasashe suna suna tsantsan da baƙi a tabbatar da wani ne ya zo yi in an gan shi ba ɗan ƙasa ba ne kai ya zama baƙon haure ne wannan hadisi kenan sannan karshen hadisin ya nuna da aka kashe shi a sama ya ce to duk wanda ya kashe shi an ba shi kayansa wato irin wancan dai hukuncin da ya gabata a wancan hadisi wallahu a'lam Allah madaukakin sarki ya dauka musulunci ya taimaki musulunci akan kafirci Allah ya kara mana fahimta sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa